والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله نبينا محمد dai gabata mun tsaya karkan aya ta 103 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta 104 ayar da muka tsaya akan talatu tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar latiful shine malam yace walam man taha bi zikri dalail at-tauhid wal qudrati wal hikmati wal ilmi al-ilahiyyati ila idrakihi ta'ala lil absar wa hiya la tudrikuhu lafatan nazara ila al-basair al-batina bayan ubangiji ta'ala ya gama ambatan dalilai da suke nuna tauhidi da kudura da hikima na ubangiji da kuma ilimi da suka shafi ubangiji sai kuma zai juyar da mu zuwa ga wato ainihin basira ta batin li yantafi annasu li idraki ma'ani sifati domin mutane su amfanu zuwa ga ma'anoni na siffofi al'ilahiyya wanda suka shafi ubangiji فقال سي الله مدوكي يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم hakika hujjoji sun zo muku daga wurin ubangijinku ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da sirri a bisa ga harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu wa sallam ake nufi da basair jam'i ne na basira abinda ake nufi da basira kuma shine hujja wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man basira din nan shine bayyana qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bihi qad ja'akum basairu min rabbikum hujja bayan hujja sun zo daga wurin ubangijinku a bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja wa huwa an-nur alladhi tabsuru bihi an-nafsu tubsiru shine haske wanda ruhi ke gani da shi kama anna al-basara huwa an-nur alladhi tubsiru bihi al-ayn kamar yadda al-basar kuma shine haske wanda ido ke gani da shi wato al gani na ido al-basiratu gani na zuci gani na zuci kuma shine ilimi an gane ko gani na ido kuma shine wanda kake riskan launuka da shi ka bambance tsakanin fari da baki da ja da rawaya da sauransu wal maqsud bil basair huna al hujaj wal adillah abinda ake nufi da basair a nan sune hujjoji da dalilai wa hiya ayatul qur'an ne ayoyi na alkur'ani mai girma min rabbikum sun zo daga wurin ubangijinku almustahiq lil ibadati wanda zai ke tantanta abota ta masa lima taqaddama lahu min sifati dallati ala qudratihi saboda abin da ya gabata a baya na siffofinsa da aka ambata falikul isbahi ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim siffofin da aka ambata a baya da ke nuna kamalansa da kuduransa wa hikimatihi da hikimarsa wa wahdatihi da kuma kadaituwarsa faman absara falinafsi to dukkan wanda ya rike hujjar nan yayi amfani da ita fali falinafsihi to dan kansa ai absara ya rike hujja ne don kansa li anna sawaba ibsarihi lahu domin sakamakon riko da hujja din nan zai koma ne gare shi wa man amiya wanda ko ya makance ma hujjan nan ai dalla wato ya bace yake yin aiki da ita fa alaiha sakamakon abin zai auka ne ga kansa wa ma ana alaikum bi ne ba a turo ni ba in zamanto mai gadi a ku in tsare ku cewa dole sai kun buga gaskiya abin da ke kan manzo shine ya isar ya ce haza halal wa haza haram hada tauhid wa hada shirk hadihi sunna wa hadihi bid'a ya rage na mutane kuma su ga wanne ya kamata su dauka shine ma'anar wa ma'ana alaikum bi hafiz ai raqibun ba mai gadi bane bale a amalikum dangane da ayyukan ku wa inna ma'ana ana nazir ni mai gargadi ne kadai sai aya ta gaba وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك kamar yadda muka ايكو da hujjojin nan da aka ambata a baya to kamar haka ne kuma nusarriful ayati muke jujjuya ayoyi ai nubayyin muke bayyana ayoyi liyatabiru don mutane su dauki izina da su wato shine hikimar turowa da ayoyi a jujjuya su ma'ana jujjuya ayoyi wani lokaci a ambaci sakamakon aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima wani lokaci a ambaci wuta da abin da ke cikin ta na azaba wani lokaci a ba da labarin mutanen da suka wuce wani lokaci a ba da labarin abin da zai zo yanzu wani lokaci ayi umarni wani lokaci ayi hani duk waɗannan ayoyi ne nusarriful aya muna sarrafa ayoyi irin yadda muka so kuma ta salon magana daban-daban wal yaqulu darasta amma daga ƙarshe sai ka ji kafirai sun ce darasta ai ta ɗauki darasi ne a wurin wani wani tsohon littafi ka samu na tatsuniyoyi ka karanta wani nubayyinahu liqaumin ya'lamun sa'ilin nan kuma ayoyin nan sai kaga mun bayyana su liqaumin yu'minuna ko liqaumin ya'lamuna ga mutane waɗanda suke da ilimi wato lokacin da ayoyin alqur'ani suka zo mutane suke zama kashi biyu waɗansu su yi izgili da su su yin imani da su waɗansu kuma su yi imani da su wanda suke yin izgili da su sune wal yaqulu darsa wanda suke imani da su sune wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun da haka Allah ce fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda take biyu ne mutanen waɗannan ai musu tabshir su karba waɗannan ai musu inzari kuma su taurin kai su ki ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون كتب فرقوتين amma ya yaqul alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna ma da arada Allah bi hadha masal to sun zasu ci darasta ai ka karanta ne a wurin su. ai ba wahayi ne aka saukar maka ba wani tsohon littafi da dai ka samu ka kade masa kula ka karanta ba mu da kofi a wajen mu sai ka zo ka ba mu labari kawai haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan a kira'an farko kenan akwai kira'an ibnu kasir da abu amr wal yaqulu darasta tare da karin alif a tsakiya sai zanto min al mudarasa ala wazn al mufa'ala wato kun yi karance karanceceniya ne kai da wani kai ka sanar da shi wani abu shi ya sanar da kai wani abu kamar idan an yi taro na masu tatsuniya kai ka bashi wata tatsuniya shi ya baka to irin tatsuniyar da wani ya baka sai ka zo kana faɗa mana haka suke cewa su ka daras ta gaira ka minal yahudi daras ta gaira ka minan nasara fa akhbaruka bima laysa indana ilmun bihi aita annaka nabiyyun mursalun min Allah ta'ala haka suka ce kawai an baka labarin wani abu da baka sani ba ka zo ka faɗa mana sai kai da awar kai annabi ne wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wato wal yaqulu darsu wa aanahu alayhi qaumun akharuna kinan wal darasta kan wannan kira'an kin ifkun iftarahu shi da kai sai kirkira shine wal yaqulu darasta kan kira'an farko wa aanahu alayhi qaumun akharun ya zama to me tatsuniya suka yi shi da waɗansu kenan shine darasta kira'a ta biyu to akwai Abdullahi bin Amir dukkan su kirawoyi ne mutawatira ko wace daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai ka sun ce darasat ai waɗannan labarai ne ka kawo labarun ma tsofaffi wanda an daina yayin su duk dai ma'anar tana komawa daya shine kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo da shi wato kuma wannan ke nuna hikimar Allah ta'ala wajen kasar mutane gida biyu waɗansu su zanto mummune waɗansu su zanto kafare kafirai huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min haka yin an tashi sakamako a kiyama kuma fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir ba yanda zaka yi haka duniya za ta tafi walau sha Allahu la jama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilin da Allah ya ga dama da duk su zama bai daya amma hikimar tafi suna suka zanto haka sai dai mutum ba zai kafa hujja da wannan ba matukar wahayi ya zo maka sai kai kokarin zama cikin mutane na gari kar ka ce yadda Allah ya kaddaro mun haka zan tafi wannan bai dace mutum ya kafa hujja da wannan ba wannan baya zama dalili da zai tsere da kai a gaban Allah wa kazalika nusarrifu al-ayati wa liqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun wato kuma muna bayyana shi alqur'ani liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu ilimi la'annahum humul ladzina ya'rifuna qimatahu sune wanda suke gane kimar alqur'ani idan an karanta har yanzu mutane haka suke kashe biyu wani da ya ji umarni da hannun na alqur'ani sai dandana abin ya ratsa zuciyarsa ko da bai samu daman yin aiki da shi ba lallai zai ji ya girmama abin a zuciyarsa wani kuma idan ji sai izgili ne dariya har yanzu haka mutane ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على المصابرة sannan Allah zai umarni ga manzon Allah wajen cewa lallai ya doge bisa ga yin hakuri wajen da'awa fa qala ta'ala ta Allah tumi ittabi ma uhiya ilayka min وأعرض عن المشركين ولو شاء اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل اتبع ما أوحي إليك من ربك كبي أبن أكي مك وهي دقولون أبنجدنك سين ونن القرآن لا إله إلا هو للي بابا أبن بوتابسا تشنسنتا سي الله وأعرض عن المشركين kuma ka kawar da kai ka kyale mushrikai fala ta atadda bihim kar ma ka kirga su kar ma ka damu da su dangane da izgili da suke maka kai dai rike abin da aka maka wahayi kai aiki bi kada ka damu da su wa bi abatilihim kar ka damu da fata da suke kai ai dum alama anta alaihim min shara'i wal ahkam ka dimanci abin da kake kai na bin shari'o'in ubangiji da hukunce hukuncensa allati umdatu hat tauhidi wanda ginshikin dukkan hukunce hukuncen shine tauhidi tsaya akan wannan walau sha Allahu ma da ubangiji ta Allah ya ga dama da ba su yi shirka ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kuma kai ba mu turo ka ba dan ka zanto mai kiyayewa mai gadi a kansu ai raqiban fa tujaziyahum bi a'malihim ballantana ka ce zaka yi musu sakamako da irin aikin su wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wakilta ka ba ka zanto wakili na dandindin akan su min jihatihim takum bi umurihim ta yadda kai zaka tsaya wajen gudanar da al'amuran su wa tudabbira masalihahum ka tsaya wajen gudanar da maslahohin rayuwar su fa tatluba minna hidayatahum ballantana ka nemi su daga bangaren mu wa alaihim fil mawdi'aini muta'alliqun bima ba'dahu kalmar alaihim ta maimaitu sau biyu ta farko wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ta biyu wa ma anta alaihim biwakil dukkan alaihim din a wuraren biyu muta'alliqun bima ba'dahu jar wal majrur ne wanda yake ta'alluki da abin da ya biyo bayan sa shine kalmar wakil ala wazn fa'il qaddima an gabatar da al jar wal majrur wanda galibi jar wal majrur za ga muta'alliquhu yasbiquhu yana gabatar sa amma yanzu nan gurin jar wal majrur muta'alliquhu ja'a ba'dahu an gabatar da jarul majrur din saboda mai ihtimaman saboda ba shi muhimmanci aure ayatan lil fawasil ko kuma dan kiyaye abinda ayoyin karshe abinda ayoyi suke karewa da shi a wannan aya domin da an ce wa ma anta biwakilin alaihim to sai zanto karshen wannan ayar ya ta bamban da sauran ayoyin da suka gabace ta wanda kowace kafin harfin karshe za a sami ɗaya daga cikin huruful mad ko ya wa abin da ya abin nan ko abin nan to amma idan aka kaddamar da alaihi din sai ya zanto fawasil din sun daidaitu haka dai waɗansu malaman suke faɗa ai fal amru bi yadina ma'anar dai wannan aya shine al'amari yana hannunmu na tasarrafu fihi ma na sha'u mu muke gudanar da abin da muka so cikin kowane irin al'amari wa inna ma alaikal balagu wat tabshir wal inzar kai dai manzo abin da ke kanka wajibinka shine isar da manzanci shine yin bushara shine yin gargadi amma shiryar da mutane wannan kuma a hannun Allah ta'ala yake ثم خاطب تعالى المؤمنين بأن لا يعملوا شيئا yusiu ila aqidati a ayat da za ta biyo baya ubangiji ta'ala yana magana ne da mummune kada cewa kar su aikata wani abu da zai jawo amuna nama ubangiji amuna nawa aqidan duk abin da za su yi in zai jawo cutar da musulunci to kace wannan abin ko da karkashin sa akwai wata maslaha da suke hararo mai ayar da take ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم حق بحكم فينبئهم Ubangiji ta ala ce wala ladzina yad'una min kada ka zagi yad'una min dunillah waɗanda kafirai suke kiran su suke bauta musu min ba Allah ba su wane ne waɗanda kafirai ke kira ba Allah ba al asnam wato gumakan su kada ka zagi wani gunki cikin gumakan kafirai fa yasubbullaha domin sai hakan ya sa su kafare su zagi ubangiji aduwan wato aduwan dan ketare iyaka bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba ai itida'an wa zulman dan addanci da zalunci sai ka ji sun zagi ubangiji su rama akan abin bautar ka mana kar ka zagi abin bautar su dan kar su rama akan abin bautar ka an fahimta ko Allah ce kazalika zayyana likulli kulli ummatin amalahum kamar haka ne muka kawatawa kowane irin mutane amalahum irin aikin su min alkhairi wa sharri ko na alkhairi ko kishiyan safa a tauhu sai kaga sun zakke masa suna tsammanin daidai suke kai ko da ko sharri ne summa ila rabbihim marji'uhum sannan ya zuwa wurin ubangijin su ne mako masa take gaba ɗaya ranar tashin kiyama fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai Allah ya labarta musu irin abin da suka kasance suna aikatawa karkashin wannan aya ne malamai suka samu ka'idoji na fikihu masu tarin yawa daga ciki akwai ka'ida ta saddu zara'i saddul zara'i wato saddu zari'a wadda ɗaya ne daga cikin asalai na ginar hukunci a cikin mazhabar malikiya saddu zari'ati wato toshe kafar barna daga ciki kuma akwai ka'idan nan sananniya wato dar'ul mafatidi aula min jalbil masalih wato kare barna shine shari'a ta fi kulawa da shi sama da jawo amfani ma'ana ga wani abu za ka aikata idan ka aikata akwai amfani amma kokarin jawo amfanin nan zai sa wata barna ta faru to anan gurin sai shari'a ta mantar da wannan maslahar da kake kwaɗayin samu don jin tsoron kar barna ta faru babban misali anan gurin shine yanzu cikin zagin abin bauta wanda ba Allah ba kaga akwai maslaha karkashin wannan idan ka zagi gunki maslaha ce dan ka kaskantar da shi ka nuna rashin cancanta sai zama ilahu wannan maslaha ce amma idan hakan zai jawo mai gunkin nan ya rama shi ma ya zagi abin bautar ka wannan ko me kike maslaha ce ko mafsada to dan saboda kare wancan mafsada din sai aka hana maka wancan maslaha din wato dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalik ko kace dar'ul mafasidi aula min jalbil masalik kullum wannan ka'ida ce sananniya kuma tana da rassa masu tarin yawa suka ce daga karkashin wannan mafsada ne cinikayya da kuɗin giya kai ba za ka sha ba amma ka tara giya ka sayar idan ka sayar za ka samu riba mai yawa saboda akwai mashaya da yawa a kila a garin da kake riban nan da za ka samu da yawa ai dukiya ce dukiya kuma tana ɗaya daga cikin babban makasudi min makasudin shari'ar islamiyya ba da kariya game da dukiya samun dukiyar nan maslaha ne ko mafsada maslaha ne amma karkashin samun dukiyar ya sa kuma ka da barna a ban kasa shine a tagiya wanda za ta hana mutane hankulan su ta lalata musu tunanin su kuma ta karya dokar ubangiji wannan kuma fasada ne kuma maslaha to dan jin tsawar dan kawai kwaɗayin waccan maslahar ba za ka auka wannan maslaha din ba da haka ko da ba za ka sha ba sai aka haramta maka sayarwa duk da cewa a cikin sayarwa din akwai riba kuma akwai amfani kuma qur'ani ya nuna akwai amfani ya yasalunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas Allah ce akwai manafi a cikin wannan amma tare da haka tunda abin zai jawo mafsada sai aka haramta mutum saboda dar'ul mafasidi aula min dalbil masalik haka suka ce malaman zai shiga karkashin wannan ka'ida kana da makwabci katangarka da tashi tana haɗe ɗakinka da ke gidanka inda za ka huda windo zai zama tsakiyar gidansa kana bukatar iska da haka so ka huda windo amma huda windon ka kuma zai sa ka ranka leƙen gidansa kana kallon matansa bude windon nan ka sami iska wannan mai tace maslaha amma idan kai windon kuma kana leƙen gidansa wannan mai tace maslaha saboda haka dole sai a kare wacce maslaha din a bar da maslahar ka kana da makwabci sai ka sauya injin nika mai kara sai ka sa a jikin katangar gidansa ginin kasa idan an tayar da injin nan musamman wanda baya aiki da wutar lantarki abin da zai faru shine karin injin zai bayi zuwa ga wani mai katangarsa kai yanzu injin nukan nan kai cinikayya da shi a zo ana nuka ana samun kuɗi wannan menene to amma kuma wanzuwar injin nukan jikin katangar makocinka wanda yake da ginin kasa zai bayi zuwa ga rushe ta wannan ko menene to kenan sai ka hakura da injin nikanka a kuma idan katon generator kake da wanda zai rushe katanga ko ya hana bacci za ka samu hasken wuta za ka samu komai amma wannan maslaha ce amma kuma za ka musguna a makaucinka za ka rushe masa katanga za ka menene wanda menene to sai ka hakura da generator kake kunyar kun yi ya cewa ya ba ka ba shi hasken bai damu da katangar ta rufe ba duk malamai suna tafi misali da wannan a gargashin littattafai na kawai idan suke iya cewa kullum idan aka samu maslaha da mafsada sun taru to matukar mafsadan nan tana da girma sai a fara da maslaha din an fahimta ko domin ka'idar wannan tsakar al da aulamin jalbi almasalih to sai dai fa idan zaka yarjejeniya da su ko kai ka san haƙƙin su ya kasance zaka tayar gurgurda yadda zaka samu haske zuwa rabin dare ko kashi ɗaya bisa uku na dare ka kashe dan su ma su yi barci sauran ku ƙara tare wannan babu laifi an fahimta ko to duk waɗannan ababai dai yana da kyau a kiyaye su karkashin dai wannan aya suna ɗaukar hukunce hukunce masu tarin yawa tasubbu تسبوا الذين min dunillahi fa yasubbu allaha aduwan bi ghairi ilmin. a wata qira'an fa yasubbulla fa uduwan bi ghairi ilmi al-udu bi dhammi al wa dal duk dai ma'anar su ɗaya ne da wancan aduwan bi ghairi ilmin duk dai ma'anar sa al-itida'u wa zulmi wato ta'addanci ko zalunci kazalika zayyana li kulli ummatin amalan ubangiji ce kamar haka ne muka kawata wa kowane irin mutane aikin su ko aqidar su sai su ga cewa abin nan da suke kai shine daidai wato kaga anan gurin ubangiji ya jingina kawatawa zuwa gare ki zayyana li kulli ummatin amalahum a wani wurin kuma ya ɓoye ya ce dai an zayyana bai faɗi ya zayyana ba a fa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha a wani wurin kuma sai ya nuna shaytan ne yake zayyana wa din fa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu to a cikin wanne ne ba wanne ne ba kenan shine suka ce ubangiji ta'ala yana zayyana wa masu barna aikin su na barna amma ba a farkon al'amari ba a karo na biyu farko abin da yake ubangiji ke daukar nauyin yi wanda saboda shi ya turo da manzanni ya saukar da littattafai dan ya bayyana mutane cewa wannan tafarkin gaskiya ne wannan tafarkin barna ne min قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد bil-urwati al لا lam tusamalah wa hadainahu najdaini inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa kazalika nufaslu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina wannan ubangiji dan wannan ya saukar da littafai ya turo da manzanni bayyana wa mutane ga daidai ga barna to da aka zana ga daidai ga barna aka baka hankali kuma aka haife ka akan fitra fitratan Allah allati fatara an-nas alaiha tare da haka ka juyar da fitranka ko wani ya zo ya maka da bara ya juyar maka da fitra ya cire ka daga kan tauhidi ya dora ka akan shirka ya cire ka daga kan sunna ya dora ka akan bid'a kana zaɓin ka ka ji gashi Allah ya ce kaza ba kyau amma dai tunda wani ya ce ka kaza haka to sai Allah kuma ya kawata maka wannan abin falan ma zagu azagar lahu qulubuh idan hakkiya ta bayyana da farko kake karba sakamakon abin shine sai Allah ya kulle zuciyarka da mulki nan gaba inda duk ayo duk littafan da Allah ya fa saukarwa a turo ma kai kadai ba za ka yi zurfi walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azabal alim sakamakon mai dan ka sani ka kauce da ganganci shi yasa kullum aka ce maka Allah ya haramta kaza ya bayyana gare ka cewa eh lallai gashi aya ta nuna da hadisi ingantacce ya nuna kamanta da kowa ke kan abin kai kokari ka yarda da haramcin wannan abin ta kuma yi kokarin barin sa amma idan ka ce a'a tunda dai abin nan da aka faɗa ba daga bakin wane fito ba ba daga bakin malaman mai fito ba daga bakin wane fito ba wallahi sakamakon abin shi ne sai Allah ya juyar da zuciyarka ta zanto a baibai duk abin da za a faɗa na gaskiya ka dane dare har kullum sai ka zanto abin da kake bege shine ƙarya abin da kake bege wanda yake burge ka shine sabanin abin da annabi zo da shi da an ce Allah shi kadai sai ka ji kana damuwa amma da an hada Allah da wani sai ka ji ka ai kana walwala ai eh, ai ya yadda da ahli ai ahli ne wannan ai ya yadda saboda kawai an hada Allah da wani wa idza zukira Allah wahdahu isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati zuciyar mutum sai ta rinka kyama wai dan me za a ce abi Allah shi kadai dan me za a ce abi Allah shi kadai kuna nan wani babban malami daga nan ya tashi zai hada kan musulmai ya je ina ne ya je ina da ya je mai duguri ya samu wani babban malami mai sufanci yace mu abin da muke so mu haɗu abin da muka yi ittifaki akai mu kyale abin da muka yi sabani akai yace abin da aka yi sabani akai shine tariqun sufaye wannan yana wancan wannan yana wancan wannan yana wancan amma dukkan mu kowa na son a jingina shi zuwa ga musulunci to mu rabu da su mu rike musulunci shi kadai wallahi wannan malamin sai ya damu kamar ya kama da wuta dan me za a ce a rike musulunci shi kadai to shine Allah ya riga ya kawata masa abin sa ya bi gaskiya ya kita gangan to sai Allah ya kawata masa wannan farna afaban zuyina lahu su'u mali. fara'ahu hasana sai rinda ganin abin wannan shine daidai wanda yake kai na farna kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu kamar haka ne muke kawata wa kowace al'umma aikin ta da take kai matukar an faɗi kar da ita bata ji ba to sai abin ya juye ya zanto wata aqida wadda baka isa ka cire ta ba thumma ila rabbihim marji'uhum haka za su wanzu makoma su sai har zuwa wurin ubangijin su bai nabi da bima kanu ya'budu Allah ya tsare to sai Allah jin in قل إنما الآيات عند الله وما أنعمكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله سوكا فرمك سيرا سواد ألا جهد أيمانهم مقدر رنسوان سوكا غاية اجتهادهم فيها مقرر اجتهادهم توجر لهم سواء كنا سورة Allah? ma'ana sun yadda da Allah sun yadda da gumaka to amma suna tasan waɗannan gumakan a waɗannan wasila ne ta zuwa wajen Allah ba su yadda da ilahantakar su ba ɗari bisa ɗari ilahantakar Allah ita ce ɗari bisa ɗari da haka in za a zo a yi rantsuwa rantsuwa kashi biyu ake idan kana son karamar rantsuwa sai a rantsai da lata a rantsai da uzza a rantsai da manat amma idan kace babbar kake so sai a ce to a rantsai da Allah ki kadai in kowa sama sama kike ta aiwata wa aqsamu billahi jahada imani sun rantsai da Allah wanda ita ce makular rantsuwar su suka ce mai la in ja'atuhum ayatun inda a ce wata aya za ta zo musu wata mu'jiza cikin irin abin da suka ce annabi ya kawo musu kamar cewa garin maka a mayar da shi wuri mai dausayi kamar cewa annabi a mayar da gidansa ya zanto gidan zinariya da azurfa kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hawo wata mata takala ya je sama ya dawo a ga cewa ga mala'iku sun rako shi kamar cewa ka saka kai in dai wata aya za ta zo cikin irin abin da suka bukata din nan la yu'minun biha lalle tabbas za su yi imani da ita yanzu duk abin da annabi ya karanta na qur'ani da labarin adawa da labarin samudawa labarin wuta da aljanna wai duk wannan bai ishe su ba yanzu mu'jiza suke so sabuwa mu'jizan qur'ani din ba wai bata ishe su bayan qur'ani kansa mu'jiza ce wanda ta gajiyar da su amma duk da haka suka ce a'a la in ja'atum ayatun la yu'minun biha ya Allah sai kulka ce da su innamal ayatu indallah ayoyi kuma lamarin su wanda hannun Allah yake ba hannuna bai ne annabi yunazziluha kama yasha'u ubangiji na saukar da ayoyin ne kamar yadda ya so wa inna ma ana nazir sannan dai ni kadai ni ba kowa bane face dai mai gargadi kawai wa ma yusirukum annaha idza ja'at la yu'minun wa ma yusirukum wa yasanace ku ayyudrikum bi bi imanihim bi imanihim wa yasanace ku kuma mun bi imanihim sai wa su kafirai za su yi imani idza ja'at in ayoyi sun in ayoyin in ayat ta zo musu ai antum la tadruna annaha idza ja'a Allah yu'minun ko mene da kafirai ke muku wannan rantsuwar ba ku sani ba ai ko da ayoyin sun zo la yu'minuna ba za su yi imani ba lima sabaka fi ilmi Allah dan saboda abin da riga ya gabata cikin ilimin Allah cewa ba su ba masu imani bane an gane ku malaiti bi fatihi annaha wa ma yushirukum annaha da yawa annaha din nan fata bi ma'ana la Allah ita kuma annaha anan gurin ma'anarta la Allah a cikin harshen larabci sai zanto ma'anan ayan wa ma yushirukum imanakum wa ya sanar da ku imanin su ko kuma ya zanto ta wa ma yushirukum annaha idza ja'at allahu wa ya sanar da ku ai ba ku da labarin komai ai me yiwa ma idan ayoyin sun zo ba za su yi imani ma'ana wannan magana kenan ubangiji na yin ta zuwa ga mummunai wanda kafare ke musu wacce rantsuwa ta an gane ku aw ma'mulatun lima qablaha ko ya zanto anna ɗin nan wato kamar mafa'ulun bihi ne fi'ilin da yake aiki akan sa shine yusirukum annaha wa fi qira'atin bi kasriha aw wata qira'an innaha wa ma yusirukum innaha idza ja'at wa fi qira'atin bi ta'i fi yu'minuna a wata qira'an kuma da ta a cikin kalmar yu'minuna annaha idza ja'at la tu'minuna khitaban lil kufari sai zanto magana ce gaba ɗaya zuwa ba da mummuni ake ba wa ma yusirukum wa ya sanar da ku annaha idza ja'at ai mai yawa ma ayoyi idan sun zo ba za ku imani ba wato kamar Allah na magana da ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أفئدتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون bayan Allah ya ba da labarin cewa ko ayoyin sun zo ba za su yi imani ba sai kuma zai faɗi sababin saboda mai wani kallibu afida ta wa absar saboda muna jujjuya zukatansu ainu hawiluha an haqqi mukan kautar da zukatan ga barin gaskiya fala yafhamunaha fala yafhamunahu ba za su fahimci gaskiya ba li'annahum taraku tariq al-fahmi dan sun riga sun bar tafarkin da ake bi a fahimta wa absarahum haka kuma mukan juyar da gannan su anhu ga barin gaskiya fala yubsirunahu ba za su yi wa gaskiya gani na karfa ba fala yu'minuna ba za su taba yi imani ba ko da ayan ta zo kama lam yu'minu bihi kamar yadda dama tambaci imani da annabin ba ai bima unzila min al-ayati da abinda aka saukar na ayoyi dama ba su imani ba awwal marra a karan farko ma'ana abinda ayar take nufi in ka hada da su kafin ka kafirai dai sun ce suna so annabi ya kawo musu ujiza kafin su imani gaji annabi ya zo da wahayi ga qur'ani ga komai suka ce duk wannan bai ishe su bayan yanzu ba su imani ba abinda zai sa su imani shine a kawo ujiza. to sai Allah ke cewa duk da rantsuwar da suka yi muku ai idan mu'jizar ta zo ba za su yi imani ba abinda kuma zai hana su yin imani shine za mu juyar da zukatansu mu juyar da gannan su mu hana su fahimta saboda sakamakon rashin yin imanin farko to a karo na biyan ko sun so su ba za su yi shine dai maganar mu ta tsazu lamma zahu azaghallahu Allahu kuma Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ku ansa wa Allah da manzansa idan yayi kiran ku zuwa ga abin da zai zanto sababin rayuwarku sai sai me wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi idan muku imani bai yanzu ana cewa ku yi bayan kun fahimta kuka ki ku sani nan gaba ko kun so ku yi sai Allah ya hana ku yi dan saboda Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi yana sanya tsari tsakanin mutum da zuciyarsa ta yadda za ka so ka fahimci gaskiya ka fahimta saboda tun farko ta zo ka ki gane ila wannan shine babban sababin da ubangiji ta'ala ya tabar da Abu Talib tunda tun karan farko ya yarda annabi Muhammad gaskiya yake ya yarda cewa ba makareci bane ba amma abin da yasa ya kibi wajen saboda addinin yara ne matasa shi kuma yana cikin majalisar dattijai dan me zai zo ya cikin yara amma ya tabbatar cewa gaskiya ne yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina fasda bi amrika ma alayka ghadadatun wa bishir bi zaka wa karra minka uyuna wa da'awtani wa za'amtu annaka nafi falaqad sadaqta wa kunta qablu amina wa aradta dinan قد أردت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا المثبة أو لولا الملابة أو هزار مثبة la wajadta li sam'an bi zaka yaqin Akai yace annabi sai fasa da abi amri je ka fasa kwai cikin da aka maka wahayi ma alayka gababa ba wani makaruhi da zaka gani wa bishir bi zaka wa karra minka uyuna kayi kayi bushara lokacin da kake kisar da wahayin ubangiji idanunka su yi sanyi cikin farin ciki wa da'auta ni wa za'amtu annaka nasihi kai kilaye ne na tabbatar kuma kai mai mun nasiha balakar sadakta hakika gaskiya ka faɗa wa kunta qablu amina dama can kafin ka sai kai annabi ne sunanka aminu haka kawai ko ba za ka wa mutane ƙarya ba ka zo kai wa Allah ƙarya wa artadinan ka zo ka bujiro da wani addini ka yi tallarsa kad arabtu bi annahu ni na san shi wannan addinin min khairi adyanil bariyati dina ya fi dukkan wani addini da halittu ke yi a mangaza yake laulal malamatu ba dan gudun zargi ba au hizaru masabbatin ko dan jin tsoron azage ne la wajata ni sam zaka yi kina da ta samu ina maka biyayya tare da yakini cikin abin da ka zo to da yazo zai mutu sai annabi zuna cewa ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah kamar zai fada su kuma wadansu suna cewa a targaba ammi lati abdul muttalib zaka bar addini yayi daga kani. da karshe me yake ko da ya so ya faɗa falan za mu azaka allah kullu kullun shiriya ta zo maka ka fahimce ta to ka karba kai aiki da ita baka da tabbas an gobe ko jibi ka dana jinkiri kada ka yadda jirgin tauhidi ya barka a tasha kana cikin shirka kada ka yadda jirgin sunna ya barka a tasha kana cikin bid'a kar ka rinka cewa sai dai a hankali za a dai mu taho muna tafi yanzu za ku taho waye tun daga za ku taho nan gaba haka duk waɗansu suke wai sun fahimci suna waya amma suna jin tsoro wai za mu taho a hankali dai eh, yanzu ku kuna da karfin hali mu kan ba mu kai wannan matsayin ba sai nan gaba kaza kaza kaza duk wannan kana kanka abin da yake baka kyauta kanka mu kai wa kanka gata ba kana ganin yadda waɗansu da suka ki Allah ke ko an saukar da irin ayar da suka nema to kuma ba za a bari su imani ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun sai mu bar su fi tughyanihim a cikin rut a cikin wato dimuwar su dalalatihim batan su ya'mahun suna masu dimuwa suna ta faganiya ba su san inda za su nufa ba shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lallai zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsu ubangiji yana jujjuya su yadda ya ga dama da ya karfe sai ce Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika wannan hadisin muslim kenan amma hadisin turmizi Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika yana cewa ya mai juyar da zukata tabbatar da zukatan mu bisa ga maka da'a ya mai juyar da zukata tabbatar da zuciyata akan addininka haka annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yake roƙon ubangiji kuma ya sanar da al'umma su rinka roƙon ubangiji akan haka Allah tabbatar da mu akan tafarki mu dinka da Allah ce ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون walau annana nazzalna ilaihim almalaikata da a ce mu za mu turo za mu sauko da mala'iku zuwa gare su su kafiran nan da suka ce a turo da mala'iku su dan su ko da za mu ba su duk abin da suka nema na ayoyi a takaice da za mu turo mala'iku zuwa gare su wa kallamahumul mauta kuma ya kasance wanda suka mutu da duk a farfado da su su tashi su dawo su ce eh kiyaman nan fada annabi yake faɗa musu gaskiya ne akwai ta wutan nan akwai ta aljannan nan akwai ta mala'iku su zo su faɗa duk wanda suka fito suka taba mutuwa da su dawo a su. kaga dai tabbas na cewa kenan Allah na da iko wajen kudan tashin kiyama ko wa hasarna alaihim kullu shay'in ko mu taro musu kowane irin abu daga cikin halittu qubulan lafazin qubulan ko qibalan qubulan bi dhammatin jam'u qabil wato mu tayar da kowane halitta qubulan wato kashi kashi sahu sahu nan ga sahun bil adama nan ga sahun dabbobi iri kaza nan ga sahun dabbobi iri kaza duk waɗanda suka taɓa mutuwa da duk a tayar da su a gaban mutanen makka haka kawai dan ya zama hujja kan cewa za a iya tashin kiyama shine wa hasarna alaihim kulli sayyin qublan Allah ce ma kanu yumin ko da an yi hakan da ba za taɓa yin imani ba illa an yasha Allah sai fa Allah ya ga dama kawai lima sabaka fi ilmin Allah dan abin da ya riga ya gabata cikin ilimin Allah cewa su ba za su imani ba walakin na aktsarhum yajhalun sai dai mafiya yawan mutane suna jahiltan al'amuran cewa a kawo maka aya sannan a kawo maka mu'jiza sannan kai imani wannan shirme ne in dai ga nassin qur'ani ga nassin hadisi ai kike na magana ta riga ta kare mu'jiza wani abu ne daban an fahimta ko da haka annabin annabta tana tabbata ga mutum yayin da ya zanto ga wahayi an riga an saukar masa idan ya zo da mu'jiza wannan dan a karfafa shi ne ba lalle bane ba sai ya zo da ita ya iya zuwa da ita ya iya zuwa ba da ita ba ya iya zuwa da mu'jiza ɗaya kadai ya iya zuwa da biyu ya iya zuwa da sama da haka gwargwadon yadda hikimar Allah ta zartas a wannan zamanin dacewar wannan zamanin da wannan manzon amma ko da mu'jiza ba ta zo ba ko irin wanda aka nema ya kawo bai kawo ba wannan baya sa a goge shi daga cikin sunayen manzanni matakar wahayi ya riga ya sauka ta an fahimta ko kamar haka ne kuma dukkan wani waliyin Allah namiji ko waliyi ya mace ba lalle bane kenan ya zanto yana da mai karama da ba shi bai da mu'jiza sai dai maganar karama ba lalle bane wali ya samu karama kamar yadda ba dole bane wali ya samu annabi ya samu mu'jiza ba lalle bane ba kuma wali ya samu karama sama da daya kamar yadda ba dole bane annabi ya samu ah, mu'jiza sama da nawa sama da daya rashin zuwan mu'jizan nan ba shi ke nuna an cire shi daga manzanci ba kamar yadda waliyin da ba a taba shi ke so karamarsa ba ba shi ke nuna bai zama wali ba karama daban taka kuma daban wani abu ne na ganin dama na ubangiji zai iya daukan eh, wali mai karancin daraja ya ba shi karama ga wani wali mai babbar daraja kuma ba ba shi karama ba an fahimta ku to annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da Umar dan Khattab za za a yi wani mutum mai suna Uwais Qarni a kasar Yaman idan ya ganshi je masa addu'a me yasa bai ce ka je wani wani sahabi ya maka addu'a bai tura shi wajen wancan sahabi ne kaga wannan ai wata karama ce Allah ke bance shi wata karama ta Allah ke bance haka da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa gobe zan bayar da tuta ga wani mutum da yake san Allah da manzansa Allah da manzansa kuma suna san sa sahabbai duk suka taru cikin waɗanda suka taru ba akwai Abubakar ba ba akwai Umar ba ba akwai Usman ba duk sun fi Aliyu lalla gaba daya amma wannan karama ba ta su bace ta aliyu da aka zo gaba daya aka taru Annabi ne ka ce ina Ali bin Abi Talib aka ce yana can ba yana fama da ciwon ido ya ce a kirawo shi yayi masa addu'a nan take idan ya koma yana gani sama da na da sannan ya ɗauki tuta ya bashi a hannu wannan tutar da ya bashi mai take to ya hana abubakar ya hana umar aliyu da tsakanin aliyu da abubakar wafi falala ba ma za a hada ba tsakanin aliyu da umar wafi falala tsakanin aliyu da usman wafi falala suka suna gura sannan da annabi ya zo ya ce wa dala abdul kais ne wata dai tawaga ta larabawa sun zo ya ce zan tura muku da wakili gobe zan tura muku amintaccen wannan al'umma in an ce wane ne aminu cikin wannan al'ummar tawa amintaccen take zan tura muku duk sahabbai suka taru aka hana kowa aka tura Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah wannan cewa ba karama bace ba amma sauran sahabbai waɗanda suka fi shi ai suna da yawa wanda suka fi shi falala suka fi shi kaza saboda karama daban kuma wali ta daban Allah fahimtar da mu ubangiji yace walau annana nazzalna ilaihimul malaikata da za a ce mu sauko da malaiku wa kallamahumul mauta ko mu tayar da matattu su yawa kafiran maka magana wa hasharna alaihim kulli shay'in kuma mu taro musu dukkan halittun duniya da suka taɓa mutuwa da kubulan ga su a gaban su suna ganin su shine kubulan wato muwajahatan kenan ko kuma kubulan ya zanto ma'anarsa kabilan kabilan ma'ana faujan faujan tawaga tawaga wa quri'a bi kasr al qafi a wata qira'a za a yi wa qaf kasra qibalan wa fatih al-ba a yi wa ba'un ko fata wato qafun ayi mata kasra ba yi mata fataha qibalan sai zanto mu'ayanatan suna gani ido da ido wato qira'an qibalan ana nufin gasu gasu su ga gafaran maka wanda suka ke dar sun kiyama nan ga mala'ikun da aka taso da aka saukar da su ga kuma halittun da aka tayar gaba daya ga su ga su kaga kibalan kenan kowa na fuskantar kowa amma lafazin qubulan shi kuma yana daukan ma'ana biyu ko ya zanto ma'anarsa daidai da tibalan ga su ga su kamar da Allah ke cewa falamma ra'a qamis a minna wa man ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin ta qubul kaga ai gaba ke wato kenan ga su ga su ko ya zanto ma'anarsa wato jam'i ne na kabil wato tawaga tawaga kenan inda za a yi haka ma ma kanu luminu illa in sha Allah walakin la akthar hum yakabir sai Allah وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يقولون kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa ubangiji ce kamar haka ne ko muka sanya ma kowane annabi aduwan abokanan adawa ma'ana kada ka damu kamar ana kwantar da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kake ganin kana da magabta a zamanin ka to kowane annabi ma haka muka sa masa magabta kama da alna haula ya ada'aka kamar yadda muka sanya waɗannan kafirin yanzu suka zanto abokanan ka to haka ne na dama kowa yana da aduwan abokanan adawa su abokanan adawan nan shayatin al-insi wal jinni ana samun su ne cikin shaytanin mutane da shaytanin aljanu lafazin ash-shaytan a larabce shine ne mutamarridu an al ba ba'da wuduhi mutumin da duk yawa gaskiya ta wurin kai bayan ta bayyana kuma yazo yana fada da ita to shaytan kenan ko yana cikin mutane ko yana cikin aljanu da zaran kaga wani ya gane gaskiya da gangan kuma ya kita to ya zanto shaytan ko cikin mutane ce ko aljanu shayatin al-insu wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd sashin su na yin wahayi zuwa ga sashi Abin da ake nufi da wahayi a nan waswasi sashin suna jefawa sashi kokonto sashin suna jefawa sashi kalmomi na barna don ya tunkuɗe gaskiya da to wani sashi da sashi shi ne waɗansu malaman suka fassara cewa su shayatsinil jinni kenan suna yin wahayi suna jefa wasu wasi zuwa ga shayatsinil insi ne yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli kawatacciyar magana suke kawata musu gururan kawai don su mutai. su waɗansu malaman suka ce a'a al insi suna yin wahayi zuwa ga al insi yan uwansu wato shaytanin mutane su dulmiyar da waɗansu shaytanu yan uwansu su wato wannan shaytantakar ta fi girma shaytanin sa ta fi ta wancan girma sai ya halakar da ƙananan shaytanu cikin mutane haka kuma cikin aljanna an fahimta ko to wahayin da yake masa shine waswasi da zai jefa masa ko kuma kalma da zai jefa mata wadda zai jayayya da kai wanda kake kan tafarkin gaskiya sai ya lankana mata waɗansu tambayoyi wanda tsammanin su ne bayan su ne ba dalili ba shine girwaye da kamar wanka ya tambaye kai ce kaza wato jadalu bil batili li yudhizu bil haka kullun sai su rike barna dan kawai su fada da gaskiya da wannan barna da suka rike shine yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawli da ga kawatacciyar magana gwanin ban sha'awa ga wanda baya da ilimi na qur'ani ko hadisi shine mumawahatan min al-batil wato magana tsayatacciya da aka shiro ta barna gururan dan saboda su rudi mutane walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya ga dama da ba su aiwatar da hakan ba ai al-ihaqul madhkur wahayin da suke wa juna wasan da suke ma juna kalmomi na jayayya da suke koya ma juna da Allah ya ga dama da ba su yi hakan ba da haka fazarhum wa ma yaftaruna kyale su da irin abin da suke kirkira na ƙarya ma'ana kamar Allah na barazana gare su ku rabu da su ai sa zo nan gurin su ishe in rabbaka ladil mirsad ka rabu da su makomar su ne zuwa gare mu to kullun shayatun insa haka suke walgin shi yasa za ga yan mushan sun ware makaranta guda wanda za su yaye fada fada da rabaran rabaran ba dan komai ba sai a rika koya musu kalmomi wanda za su yi muqabala da kai musu ko su yi jayayya da kai musu yanzu duk waɗanda suke fita wa'azin za a ƙauyuka za su zanto su ne manyan shaidu kan irin wannan sai ka je wurin ba maguzi sai ya da kai masa wa'azi sai dai ya ce wai ya tambaya to babba abin da suke koya musu dabara kai musulmi sai ya zanto kare kanka kake a makon tallara kidan ka kaje yi sai tambaye ka kawai sai ba magu ko kadiriya ko izala yanzu a nan gurin sai dai ka kare kanka amma ba dai kai tallara kidan dan kace ai ɗaya ne zai san ba ɗaya bane ku yi ta rigima akan ɗaya ne ba ɗaya bane ɗaya ne ba ɗaya bane sama da awa guda karshe dai ka yadda ba ɗaya bane ba wato daban-daban ne to amma ga yadda musulunci yake ai akwai dan sabanin fahimta ne a can sabanin fahimta a can sai ce to ko da cin ma da kuke cewa kaza da kaza su ma ai sabanin fahimta a can sabanin fahimta a can sai a tashi kai baka samu tallata kiran ka ba saboda an riga an koya musu yihi ba a azhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura to shi idan ka je kar kai magana wata kungiya ta dini kace ina magana akan musulunci ne tsantsa domin idan ka ce tijaniya ko qadiriyya ko izala dukkan su waɗannan waɗansu kungiyoyi ne cikin musulunci sunaye ne na kungiyoyi tijjaniya ana danganta zuwa ga shehu amur tijani wani mutum ne wanda tarihin haihuwar su shine shekara kaza ga watan kaza rana kaza ga watan kaza shekara ta kaza kadiriya ana dingina ta zuwa ga shehu abdul kadir tarihin haihuwarsa shine lokaci kaza da kaza izala wannan kuma ai duka ma shekara nawa aka fata to duk ba wannan nake maka magana ba dan waɗannan kafin su da matan akwai musulunci wannan musuluncin tsantsar shi nake magana ba kungiyoyin da suke cikin musulunci ba dan kungiyoyi a cikin musulunci ba sa karewa ni ma nan gurin kaga yanzu kwamiti ne na wa'azi masu wa'azin magudawa kaga wannan kungiya ce wadansu kuma suna can sun kafa makaranta wannan kungiya ce dukkan mu dare ce ɗaya ne mu koma kan tsantsan musulunci kai kuma kare tsantsan kiristiyanci da dai sauran dabaru waɗanda kai zaka iya fitowa da to amma in ba haka ba da ya jefa ma wancan tambayoyi uku hudu yanzu sun saba haka suke koya musu kawai ya za su yi jayayya da kai musulmi da ka zo a yi ma tambaya sai biyu uku dama in ka dabarce ko baka sauraron karatu kana da zafin cikin addini amma baka zuwa inda ake karatu to da maka tambaya sai biyu to shikenan kuma sai ka tambayo malam ke yau ce mako mai zuwa ko mako biyu mai zuwa eh yau ce kuma yau ce da'awa za ta yi da haka yuhi ba'dhum ila ba'dhin zufur fal qawli gurura wa rawsha rabbaka ma fa'aluhu fadharhum wa yaftarun sha Allah ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لتصغى إنهم دم يكتد التعلق wato yana ta'alluki da abin da ya gabata baya wato litasgha wato suna yin wannan wahayi ne fal qawli wato dan saboda da kayatacciyar magana gururan dan rudi sai kuma yake wali tasgha ilayhi ha kuma domin wannan magana da za su faɗa kawatacciya tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su karkata zuwa ga irin wannan magana wato wanda bai gina imaninsa ba akan qala Allahu qala rasulullahi ya gina imani akan taqallidanci a kawai ya tashi ya ji an yi imani shi ma yayi menene dalilan imani dalilan cewa rukunin imani shine ne a Qur'ani bai sani ba a hadisi bai sani ba menene bayanin su dalla dalla bai sani ba to kaga bai hakikanin imani ba shi yasa ko ya aka masa shubha aka ka masa wata wani durwaye da kaman wanka sai kaga ya saurari wannan abu shine ma'anar walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wato kamar suna yi wa juna wahayin kawatacciyar magana dan rudi haka kuma domin zukatan wanda ba su yi imani ba su karkata zuwa ga wannan abin da suka faɗa ina fatan kun ta wal yardahu dan da karshe su zo su yarda da shi wal yatarfu ma hum muqtarifun kuma domin su kirkiri ko su samu daman aiwatar da ma hum muqtarifun abin da suke iya aikatawa na munanan fiyuka sai kin A gairar lai. Afagbaira Allah abdari hakaman wa huwa lalli an zala ilai kunun ikama mufaswala. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل afa ghairu lahi abu ta haka man yanzu wani wanda ba Allah ba shi zan nema ya zo ya hukunci a can baya ma summa inna adawatan baina janibaini tattabi hakama hukuman bainahuma idan an samu adawa tsakanin mutum biyu ko bangare biyu kaga lalle ne a neman bai hukunci tsakanin su wal hukmu imma bil wa huwa hukunci kuwa imma a yi da adalci wanda shine hukuncin Allah wa imma bil zukhruf min ash-shayatin imma ya kasance an yi shi kawai da kakalan magana ta ƙarya dan kawai a kautar da gaskiya wanda wannan ce da nuna cikin wannan fal nuna yamiluna ila zukhrufi da haka su kullun kafari suna karkata zuwa ga wannan kawatacciyar magana ta ƙarya wa qul anta ya muhammad lahum kai abin da ka ce da su in kaga sun karkata zuwa ga ƙarya ka ce da su afa ghayra allahi haka man. shin yanzu wani wanda ba Allah ba shi zan nema ya zanto mai hukunci tsakanina da ku qadiyan baini wa bainakum mai hukunci tsakanina da ku idan an ce alhakamu mai hukunci kenan wato lafazin mai hukunci ko a ce alhakim ko a ce alhakamu idan an ce alhakim wannan mujarradul isbar an sifa mai hukunci Ila ya zantowa na adalci ila ya zantowa na ƙarya amma idan an ce alhakamu wanda baya yin hukunci dole sai na gaskiya a faqira Allah abtagi hakaman wanda ba Allah ba shine zan nema ya zama mun mai hukunci na gaskiya wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba bayan ko ubangiji shine wanda ya saukar da littafi zuwa gare ku mufassalan wanda yake a bayyane filla filla dalla dalla dake dake mubayyanan fihi alhaqqu min albatil a cikin littafin nan an bayyana ƙarya dan mutane su guje ta an bayyana gaskiya dan mutane su bita yanzu wanda ya saukar da littafi a matsayin hukunci shi zan nemi hukuncin sa ko kuma wani wanda ba shi baya wahayi ko ba a masa wahayi wallazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi shine at dila da injila ya'lamuna suna da cikakkiyar masaniya annahu munazzalun min rabbika bil cewa lalle littafin nan abin saukarwa ne daga wurin ubangijinka da gaske ko ko munzalun min rabbika bil qira'a biyu abin saukarwa a wurin ubangiji da gaske fala takunanna min al dan haka karka kasance cikin masu shakka ai a shaki na fihi masu kokonto cikin abin da aka saukar wal muradu at taqrir lil kuffari abinda dai ake nufi da wannan aya tabbatar makafarai annahu haqqun cewa shi alqur'anin nan fa gaskiya ne bi shahadati ilmi ahli alkitabi bi haqiqatihi babban shaida kuma shine su ahli alkitab kansu sun yadda gaskiya ne Wal والخطاب المقصود به غيره صلى sallallahu alaihi wa sallam كان da ake da aka ce fala takunanna min al-mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka ba da annabi ba ake da mu da kun al'umma ake mabiya annabi amma Allah ya san manzon Allah ba zai shakka khitabul lin nabi lakin al-maqsud bihi ghayru idza la yumkinu an yatatarraqa lahu shakkun dan baji yawa a ce shakka ta kwankwasa anna ghayrahu min a ai ba zai yi وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك لله كلمة أبنجدك تاتك صدقا وجنجسيا وعادل وعادلا لكم عادل أي بالأحكام يلوم وعيدي wato kalmar nan ta ubangiji wadda ke kunshe da hukunce hukunce da kuma kakawar bi ifradil kalima a wata qira'an kinan wata tammat kalimatu zaka kalanta da mufradin kalima wa qira'a bil jam'i a wata qira'an wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa Adala. wannan sidikan wa Adala duk tamyizi ne la mubaddila li kalimati ba wanda zai canja hukunce hukuncen Allah abinda ake nufi da kalimatu rabbika ko kalimatu rabbika sune hukunce hukuncen Allah ko ka ce ayoyin alqur'ani tammat kalimatu rabbika ayoyin alqur'ani a cike suke tsaf ta fuska biyu sidikan ta fuskar gaskiya wa adlan ta fuskar adalci shine suka ce sidqan fil akbari wa gaskiya wajen labari duk abin da qur'ani ya bada labari na abin da ya wuce baya kamar labarin al'ummomi da suka gabata da gwagwarmaya da suka yi da annabawansu da labarin da zai zo nan gaba na aljanna ko na wuta ko na sirati ko na kaza wannan duk sidqan gaskiya ne adlan hukunci duk hukuncin hukuncin da Qur'ani ya zartar wannan kuma su ma gaskiya ne imma abinda aka wajabta ko abinda aka haramta ko abinda aka karhanta ko wato abinda aka faɗi sakamako in kai ga lada iri kaza ko abinda aka saukar na haddi wanda ya laifi kaza a yi masa haddi iri kaza dukkan su gaba ɗaya adalci babu inda zalunci yake وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته با وندي سي تنجا كلمة من الله كوه كنت كنت الله inaqasin aw khulfin ta hanyar a kawo ta waya ciki ko ta hanyar a saba abinda Allah tabbatar aw harifin ko mutum ya jirkita abu bayan da Allah ya ce ba ba ce sai hasirin sa ya tunu wa huwa wa'dun min Allah bi qur'an wannan kamar alkawali ne Allah ya ce wa zai kare alqur'ani da yake lamu bidal kalimati ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan ambato kuma lalle mu za kare shi aula nabiyya ko ya zanto ma dan lamu badal kalimatihi wato ba ba za a canja qur'ani ba a kawo littafi a madadin ta hanyar turo wani annabi aula nabiyya wato ma'ana babu wani annabi da zai zo wala kitabu ba'dahu yansaquhu babu wani littafi da zai zo wanda zai shafi alqur'ani nan gaba shine wa huwa as-sami'ul alim lalle Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji lima yuqalu game da duk abin da ake faɗa al-alim kuma Allah shine masani bil ahwal dangane da halaye fala yafutuhu shay'un babu abin da yake kubuce ma Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum aya ta 108 tana nuna kamar kar a zagi abin waɗansu suke ba shi muhimmanci don kar su ga Allah to me yasa marubucin littafin fatawar majid ya kira wani shehu da cewa dujan laifi shi ya rubuta sunan shehun anan ne ban faɗa ba a tsohon wannan ba sai ka je ka samu kuma ka gane akwai bambanci tsakanin rubutu da kuma karatu kuma ko da cewa aka wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi laisa laysa ala islati ana nufin idan kana cikin masu barna kuma su suka furin jaye akan ka sai da in ka zagi abin bautar su kuma za su iya ramawa to ba za su yi ba amma idan kana garin musulunci da ku kuka fi karfi ta yadda in ka zagi na ma ba zai iya rama ba dan musulunci na da karfi to wannan wajibi ne masu zagi ko a ce da Allah akalli ja'izi ne zagi laisa ala islaki saboda haka marubucin littafin fatar majalisar kitabut tauhid a mantikar da yake da shi yana daga cikin jikokin shekaru Muhammad bin Abdul Wahhab ya tashi tauhidi ya riga ya kafa saboda haka yana damar ya faɗo wannan ba wanda ya sake masa saboda haka ya danganci duk wannan abu da za ka yi na wala tusubbu allazina yad'una min dunillahi fa yusubbu allaha adwan bighairi ilm zaka yi mura'ati na zarfin zaman da makka. Za ka lura da yaushe ne maganar kuma a ina ne idan lokacin da zaka yi abin ya dace da ko kayan abin ba zai jawo Allah wani abu to sai kai idan kuma kana da tabbacin lallai zai jawo ko kana da zato mai rinjaye lallai zai jawo wannan barnar to sai ka ne sun abin saboda wannan barnar wannan shine abin da za ka kiyaye ne sannan wai ke cewa wai shi dai yana ganin shi baya da cikakkiyar nutsuwa da Allah ya zai zama tsatsi alladina amanu wa inna qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah inna qulub in kaga baka nasu ba gaban ka baka nasu ba zuciyarka ce bata nasu ba to zuciya kuma ba za ta nasu ba sai in ta imani ya bunkasa a cikin dan abin da yake haifar da rashin nutsuwar gangan shine lalacewar zuciya da gurbatanta ta ita ko zuciya ba abin da zai gyara maka ita sai hasken wahayi kitaban wa sunnata qur'ani hadisi ya zanto kullun ka sanya hizbi tsakaninka da ubangijinka kullun za ka karanta ko izu sai ko izu biyu na alqur'ani ko ba ka iya karantawa ka sa aka sake kullum kuma za ka je inda ake karatu ko alal kalli ko da so biyu so uku so hudu a mako kana zuwa inda ake karatu yau ka je inda ake qur'ani gobe ka je inda ake hadisi kuma in ka je kai kokari ka tara hankalinka in ka kana zama daga baya baya a wani ya wuce dauke maka hankali baka ji abin da aka faɗa ba da zu kana ce wata rana ka shiga tsaho na ɗaya ko na biyu inda kai kanka idan kuna ido hudu da malamin ba za ka so kana kalle kalle ko surutu ba to sai hankalinka ya taru cikin abin da za a faɗa to wannan abin shine sai rinka samar maka da nutsuwa a cikin zuciyarka wannan sai haifar maka da nutsuwa kuma a cikin ka sannan kuma in abokananka na da duk yan baragada ne ka samu dama kai abokanai na gari kuma waɗanda ka gansu mutanen kirki kamalallu yi kokarin yin abuta da su sabo da su a kai ka kai musu ziyara a su masu saba da kai to sai ka ji kana kunyar yin wani abin da bai dace da in kana tare da su saboda su ba halayya su bane ba saboda idan kana cikin mutane na gari da yi wani abu ko a shari'a kai sai da kowa ya kalle ka saboda su saba ji ba to sai ka tsargu kai ma duk sai ka ji kuma kamar kasa ta nutsa da kai to yau da gobe da gobe sai ka ji sai ya kara rabu ba amma matakar kana tare da yan baragada abokananta kuma baka zuwa inda ake karatu da wannan dama irin wanda ke dan ya riga ya gama da shi ne kun shi saboda haka da ya ka iya samun nasuwa samun abokanai na garin nan ba karamin taimaka yake ba wajen nasuwa saboda haka sai mutum ya kiyaye tambayar ta karshe kuma ya zai daina ƙarya idan kana zuwa karatu duk zaka daina insha Allah ta dan zaka ji kullum ana nuna maka abin haramun tushen dai abu shine karatu karatu ba wai ta aka yi sai kowa ya daina kasuwanci kowa ya daina aikin gwamnati kowa ya daina boko ya zo ya tare ya zama dan arabiya zalla ba babu inda aka kuma ba ma ya cikin hikima mai haka in ma muka yi hakan babu mai yadda shari'a take abin da ya kamata shine duk yadda kake kasuwancinka ko kake bokonka ko kake wata sana'a ta ka kada wannan ya hana ka halartar inda ake karatu magana ta kai kada wannan ya hana ka sauraron karatu kai ne ba kake da rediyo ko a mota ko a gida ko ma kake da akwatin bidiyo wanda zaka je ka sayo kasa da ilmi kalla to ka rinka sayo kasa na karatu kana sauraro ka gani canjin da zaka samu a rayuwarka sai kun yi fada da shedan a farkon al'amari kam ya daka nan ka fufce ka dawo nan ya daka nan ka fufce to haka kullum ake yi tsakanin bayan Allah da shedan haka kullum ake rigima wata rana ki nasara akan wata rana ka ci galaba akan ba zai daina kai muka farmaki ba sai lokacin da ka mutu daga lokacin da shedan zai rabu da kai imam Ahmad dan dan hanbal yana cikin cutar ajali ma ya suma ya farko ya suma ya farko sai kawai ya daga wani mutum akan katanga yana cewa da shi shikenan Ahmad dan hanbali ka tsere min wani da rabo game da kai ban samu dama halakar da kai ba inda yana da karatu sai fahimci cewa shedan ne sai ce la ba'adu la ba'adu yace har yanzu dai ban tsere maka ba har yanzu dai dansa Abdullahi yace baba na ga kafarka tana cewa la ba'adu la ba'adu yace ai shedan ne yanzu yana nema ya wasa da hankali ina cutar ajali da ya da cewa eh na da maka kan ai ni ba dama ne ga shi kenan ke dan ya zama abin da yake ke dan ba zai rabu da kai ba har sai ka je mutuwa to dan haka da halarta inda ake karatu da yin abokanai na gari da roƙon Allah cikin dare da yawa kanka addu'a da kokarin abin da shine zai sa ka samu tsira Allah tsare da mu gaba wannan yace menene fasaran wannan aya innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah domin na naga ibn jarir tabari yana nuna cewa wannan aya tana nufin ali bin abi talib shi da jama'arsa fassaran ta innal ladzina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani suka aiki suka kuma yi aiki na gari ulaika hum khairul bariya waɗannan suna mafiya alherin halitta ko da ibn jarir tabari ya nuna cewa tana magana akan ali bin abi talib zuriyar gidansa wannan wata fassara ce daga cikin fassarorin malamai fassara ce ko mai raunin gaske wannan aya tana magana akan kowane mummuni tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'a duk wanda ya imani yayi aiki na gari ya shiga cikin aya an gane ko innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya duk wanda ya imani ya aiki na gari na cikin wannan ba wai sai ali bin abi talib da zuriyar gidansa wannan fasara ta ibn jarir tabari daga bangaren waɗansu shi'a ne ta fito su suna dangance kowace aya kowace da adal baiti ko mai san adal baiti wato kenan ban sauran musulmi kuma adal baitin a mafhumi irin nasu a fahimta irin tasu kuma magana ita ke jawo magana ibnu jarir sabari yana daga yana da wani nau'i na tashayyu'i dan kadan haka a cikin aqidarsa duk da cewa tashayyu'in sa ba irin na rafida bane ba masu zagin abai a'a irin dai na goyen bayan ina ma a ce wani ne zai yi shugaba ba dan yana kin Abubakar ko Umar ba wannan har a cikin tabi'ai da yawa an samu masu wannan aqidar suna ganin da za a zaɓi Ali ya zama shugaba za su abin nan amma duk da Abubakar yayi to sun yarda da wannan kuma sun yi masa mubaya'a kuma sun yarda da shugabanci sun yarda da kaza da kaza ba sa zagin sa to wannan wani bangare ne na an ci da bai kai ramin halaka kun fahimta ko to masu irin wannan kamfi kamfin shi an can har a cikin tabi'a an samu waɗansu masu irin su to irin su ne suke irin wannan fassara wannan yace menene fasaran wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib fa ina ma tuwallu fa wajhu Allah inna Allah wasi'un alim ubangiji shine ke da mahudan rana kuma shine ke da saboda haka duk inda aka fuskantar da ku fa thamma wajhu Allah anan ne yardan Allah take inna Allah wasi'un alim lalle ubangiji ta'ala mai yalwa ne kuma masani wannan aya tana cikin suratul baqara fa ina ma tuwallu fa wajhu Allah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wanda ke nuna wannan aya tana magana ne akan halaccin yin sallan nafila akan dabba ka fuskanci duk inda dabbar ka ta fuskanta da kai idan kana kan jaki ko kan alfadari ko kan dokinka ya halatta ka yi sallan nafila kana mai kallon duk inda dabbar ta kalla da kai in gabas in yamma in kudu in arewa shine fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta a nan yardan Allah take wajhullah anan sai zanto yardan Allah ma'ana da izinin Allah kuka haka duk inda kuka fuskanta da yarjewarsa ne da ganin damarsa ne shi ya karanta muku haka an gane ko ana fassara ta da wannan fassara kuma akwai hadisi cikin musulun da yake nuna akwai fassarar da waɗansu malamai kuma da ake mata cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta to wato ma'ana kamar kuna fuskantar ubangiji a nan fuskar ubangiji wato sai a sa wannan ayatu zan to kenan tana cikin ayatu sifat wanda take nuna ubangiji na da fuska irin wanda ta dace da shi wanda ba ta yi kama da dukkan waɗansu fuskoki na halittu da muka sani ba ko waɗanda ma bamu sani ba dan shi Allah ta'ala dukkan sifofinsa suna kan su kelin laysa kamithlihi shay fa huwa samiul basir to kaga wannan kuwa zai samu asali kuma da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan mutum na sallah wato kare tofa yawo a gaban sa domin ubangiji na gaban sa to kaga ai ba dukkan mai sallah bane ke kallon gabas mu da muke nan alƙiblar mu gabas waɗansu kuma alƙiblar su yammaci wadan su kuma alƙalin su kudu ko arewa duk inda suka fuskanta kuma suna fuskantar wajen nan suna fuskantar Allah ta'ala duba da wata hadisi shi ma kaga wannan fasara za ta iya tafiya a wannan layi to wannan sai zanto ana nufin fuskantar fuskar ubangiji to wannan kuma Allah ya bada labari sai dai kai imani da abin amma yaya abin yake zai kwatanto a hankali zai musaltu da bayanin harshe wannan ba zai kwatanto a hankali ba ba zai musantu da bayanin harshe ba yana cikin gaibu da Allah ya da labari a kansa abin da yake wajibi kan musulmi maza da mata su yi imani ba lalle ne su san kaifiyar ba sai su barwa Allah sunan kaifiya an fahimta ko to a takaice dai wannan shine da kuma wadansu fasarorin daban-daban idan ka duba cikin tafsirin Ibn Kathir da tafsirin Ibn Jarir Sabri wannan na cewa innal ladzina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim me ya fasaran wannan aya fasaran wannan aya ubangiji na cewa lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na wahayi kuma suke canja wannan hukunce hukuncen Allah da wani farashi na duniya kankani yashtaruna bihi samanan kalila yashtaruna nan suna canja bihi da wannan hukuncin da Allah sai canja samanin kalila wata riba ta duniya ma'ana sun gwammace su ɓoye gaskiya kada su faɗe matukar sun san in sun boye din za su da wani rai yi girma masu a duniyance da wani abu zai ba su na dukiya ne sanu da bihi samanin kalila masu irin wannan hali menene sakamakon su ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa illan nan irin wannan ba abinda da suke ci a cikin su sai wuta wala yukallimuhum Allah ubangiji ba zai mutu magana ba yawmul qiyama ranar tashin kiyama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma lalle suna da azaba wanda take mai radadi wannan shine hukuncin da yake sauka akan kowane malami da ya san gaskiya ya koye ta dan kawai wata maslaha ta duniya wanda duk haukan da ake ciki na lalacewar al'amuran a nan kasar malamai su suke da gudunmawa ta faruwar ababai da dama gaske. domin farnar da malamai suka rinka yi na tsoye gaskiya ga masu mulki shi sa sai masu mulki suka ci gaba da farnar saboda malamai sai musu ayi shikenan da an ji an yi su ibari shikenan da an yi halala shikenan ai da wani salati ma da za a baka sai Allah ya maka ciko gobe kiyama an kawai duk malamai da su faɗa wannan har akwai wani zikiri da ake ba mutane wai abin nan gatarin zunubi wai shi idan ma kana yin sa kuma sai kana sabo dan in baka yin sabo kuma sai ya cinye ladanka wallahi akwai malamin da ke faɗa wai za a baka wani zikiri ko salati kawai wanda shi dole sai in kana yi kuma sai kana zina ko kana luwadi ko kana wata barna saboda shi yana neman zunubin da zai tile in yana ma ya rasa ladan ka na sallan azhar ne kiyamul lail ne zakat duk sai ya mata shi yasa kake ganin mutane suna ta barna a harkar mulki a harkar siyasa a harkar kasuwanci duk mutane suna ta barna saboda malamai sun gina su kan wannan kuma duk barnar da ake a kasar mu idan ka kwatanta ta zo kan sarki za ka ga akwai wani alfairi ko yaya shugabannin da yan kasuwar galibi suna san Allah suna san manzon Allah ba wanda zaka dace baya san manzon Allah amma an nuna masa san Allah da san manzon Allah a hukunci amma ka je Algeria ka je Libya ka je Egypt ka je Tunisia sallan jam'i idan kana yi akan kare kai saurayi dan shekara 25 zuwa 30 40 wallahi sai ma'aikatan tsaro sun rubuta sunanka sallan jam'i baka ce komai ba wallahi akwai ɗaliban da muke karatu muke karatu da su yan Tunisia a yan Algeria idan muka yi hutu muka zo Jidda kafin mu zo Jidda kowa da shiga ta sunna amma da an zo Jidda sai mutum ya je ya aske gemu sa tatat ya bar gashin baki ya sai shet ya yi zanzaro da wando ya sa belt ya tsufe ya samu wata 'yan rediyo wanda zai kara a kunne kamar abin da yake ji in yayi haka ne ya sauka kasar su zai sauka lafiya amma yadda ya sauka da jallabiya da gemu da aswaki wallahi ba za a bar shi sake ba sai kurkuku addini zai zo mana addini anan dan take ban addini kenan so ake jin tsoron za su yi jizu ya hali wata rana wallahi sai kurkuku akwai wani abokin mu da ya sauka a Tunisia dan Tunisia ne yake shi dai bai asibiyan ba ya dai dan rage taka kuma ya sa jallabiya haka doguwa kuma dai bai sa hula ba ma dai irin dai yan duniyan nan kamar jallabiyan nan an sa haka dai kawai ta sai iska yace amma da ya sauka tun daga airport sai ga ana bin sa ana ta bin sa ma'aikatan su duk inda yana ba ana bin sa duk motar da yake bai canza mota sai kuma a sake bin sa sai ya tsare wata taxi sai ya ambaci sunan wani katon hotel wanda akwai mashaya a wajen ya kai ita kai wannan hotel ana zuwa fi yi zauna a reception sai ya order giya aka ajiye ta aka bude kai ta suna lekowa suka gaishe da giya a gaban sa sai kawai suka tafa da shi tafta fita wallahi haka ringa faɗa mana tare muke karatu Madina to kaga tun irin Algeria da su Tunisia da Misra musulmai ne masu kin musulunci a ce Allah din ba ta so a ce manzan Allah ko ga aya ko hadisi ba sa so a nan gurin kaga mutanen suna san Allah shi ta sai tsara sai ku zo ku roki Allah din sun yadda a roke shi ba amma can ba su yadda ba ma kai alƙibla su gaba daya tana turai samari ahlu sunna alibiya da kwalba ake musu aski kwalba za a yi maka aski da akwai ɗan nijin da muke karatu da su wallahi da kuma ka su akwai wani abokin abokina Dr. Jamal da eh, har ma ya yi dokta a Madina kafin ya tafi eh, yanzu ya mun wasu kafaniki yana abin nan yana Malaysia duk haka suke larabawa a duniya da wani abdallah da muke karatu da shi idan an yi hutu sai dai ya zo Sudan iyayen su sai daga Libya su haɗu da shi a Sudan su ganshi sati ɗaya sati biyu ya koma saudiya amma bai sai shiga Libya ba wai duk wannan kuma sai a zo a kafa maka hoton sa a ce maka jirgin Islam wai garkuwar musulunci garkuwar musulmi har ne irin waɗannan shugabannin wai a ce wai garkuwar musulmai to haka suka Egypt da ina ne da ina ne amma har yanzu anan gurin za ga mutanen suna san Allah za su yi masallaci za su rike tarbi wani sanya za a yi rike tarbi turai su masa dariya wai shugaban mubarak ya rike tarbi turawa har kawai su masa dariya ko wani zarwin ko zainul abidin ko waye wai su rike tarbi har kawai bature masa dariya ko sarki Hussein na Jordan ai babu ruwan su wannan babu Allah cikin ajandar gani suke ma riko da addini sai ke dawo ci baya amma anan gurin za ga jiha nawa ne waɗanda muka san ana tafsiri a gamman house da azumi a jihar barna san malam Sheikh Muhammad Abba shi ke tafsiri a gamman house a Maiduguri a nan gurin ma lokacin wani gwamnati an taɓa yin tafsiri malam Ibrahim Umar Kaba ya tafsiri a gamman house a ina ne zaka ji ana tafsiri a gidan gwamnati har yanzu zaka a ake suna san addinin amma malaman da suka je kusa da su ba sa faɗa musu addinin duk wanda ya ji a maimakon ya musulunci sai wakilci kansa ya ce a akar muka Allah wallah abubuwa da sun rikice saboda haka me ya kamata a ce ai za a addu'a ai za mu sa mutane su kaza wani abu da ya faru da ni kwana biyu da suka wuce sai da na kuka wani aboki na ne fa yazo ya same ni yana cewa wallahi da zaka ba mu haɗin kai za mu ki yana faɗa mu haka saboda shi na cikin wai na rike ban ganshi ba sai na cikin masu fangila ta addu'a a Abuja wallahi da kafti kuma yake kuma wai yana so ma yake mun kaji kai karatun da zaka yi da tajwidi da an kuma ba shi da tafiyi da gaske ke yi miraran da gaske ke yi sosai da sosai ke kuma kai kuma tun tunda ma dai na ba ka son kai magana in an je wurare mu dai mu je da kai ba sai kai magana ka ji tsiya dan Allah yadda duniya ta lalace shi ba dan da barkaza ne yace amma wallahi ka gane yadda nake dinnan yace idan na je san ni malami wallahi na san kabila ba dai za su masa wahala amma yace wallahi idan yaje shi malami yace ba a kira na da tunana shi ta ce malam duk waɗansu wa suka dawo wannan tsayar yanzu malaman suka dawo wannan tsayar yanzu suna nan suna jin haushi sun gani yanzu dan kasuwan da kasuwanci rikice masa shi ma sai ya zama mai mala eh, ya rikice shi ma daga kwangilar addu'a duk kafin ta zama haka to kaga alherin da ake ciki shine wato ake a cikin suka san mutanen suna san Allah amma sun jahilci suna san manzon Allah amma sun jahilci sai wadansu malamai suka dora su akan ƙarya kawai akan wannan addu'a ayi kaza ayi roƙon Allah ayi sauka miliyan kaza ayi ya 120 ibu 129 ayi wace ce duk wadansu ne suka dora su akai sai ranar da Allah ya sa suka bude kunnuwansu suka ji wata fitar banda wannan ta yan a malaman to sanan ne za su ji abin da zai dace da fitra din su to saboda haka ya zama wajibi kenan fadar gaskiya dan haka duk lokacin da muke fadan gaskiya ba wai burin mu bane nuna wani ko zagin wani ko cin mutuncin wani ko kankantar da wani a'a wani ya fito yayi ƙarya wani har a rediyo zai shiga ya ƙarya wani a BBC zai ƙarya fa haka kawai a gidan kai sai ki faɗin gaskiya shi yanzu bai ji tsoron Allah ba da yayi ƙarya sai ni in ji tsoron wani da zan faɗa masa gaskiya kuma an ba zai yi ba fa Allah ya tsare mu wani mai tambaya wani magana ta karshe shi kuma ba tambaya ba ce wai na cewa wai me yasa ba a yin magana akan siyasa wai ba ma yin a akan siyasar duniya sai dai mai yi a akan da waɗansu ababuwa na addini wato kuma su aqida da meye da meye ba ma yin magana akan siyasar duniya to ina jin lalle bai san siyasar duniya ba kuma baya zuwa nan masallaci yanzu dan Allah za mu yi taki guda ba mu taba siyasa ba ko ta gida ko ta waje shi ne fahimta a matsayin siyasa me shi abin da ya fahimta a matsayin siyasa mu zo mu ce America la'antacciya ce Rasha la'antacciya ce wannan tahsilul hasil ne da kace haka ba abin da ka ƙara sabo kamar an ce wannan menene ka ɗebo ruwa a kofi sai kace abin da ke kofin nan ruwa ne kuma ruwa dama sa ruwa ba abin da ka kara mutane sabo a ba ciki fassartar ma abil ma ibadar al ah, bayan duk ka dogon bayani sai aka fahimci ka fassara ruwa da cewa ruwa ne me kake kenan kafin ka faɗa Amerika lantacciya ce kafin ka faɗa rashin lantacciya ce yanzu me ya kamata ka faɗa wa mutane akwai magana ta ibnu badi yake cewa da a ce za mu shiga siyasa mu ce a ita za mu yi magana yace wallahi da mun fi yan siyasa kwarewa a kai dan mun san abin da sani ba na addini kuma mun san abin da suka sani na siyasa sai mu fi su kwarewa akai yace amma mun san wannan hanyar tasu ba da ita ne ake dacewa da idan Allah ba da ita kuma ake dawo da hukunci ban kasa ba sai muka rike hanyar da su annabawa suka rika yace mutane kashi biyu ne in ma dai ka zo ka ce musu ya ku jama'a an zalunce ku an hana ku ruwan sha an hana ku tallan lantarki an hana ku ilimi yace kowa zai yi da kai a nan gurin shi yarda cewa an zalunce su yanzu kai bar dai ne zaka taya su kwato yancin su yace kowa zai ka yace kashi na biyu ka zo ka ce ya ko mutane kun saba ma Allah ya hana zura kunyi ya hana luwadi kunyi ya hana shirka kunyi ya hana bid'a kunyi ya hana kaza kunyi ku gyara abin da ke tsakanin ku da Allah din nan sai Allah ya gyara tsakanin ku da shugabannin ku din nan yace to anan yan kadan za su bi ka mafi yawa za su yi adawa da kai yace to ta karshen ita ce hanyar ta farko ba ita ce hanyar ba ta farkon ko kani ba za ka je gaci ba ta karshen akwai wahala kuma da tsawo kuma dole ita kuma ita za haka ne ko ba gaba ne ba yanzu wanda ka zo ka wuce kana cewa an hana mu ruwan an hana mu makaranta ni zanga zanga kowa zai sake bi ka kowa yana kin gwamnati amma wancan yana kinta dan bai samu aiki ba a karkashin wannan gwamnatin wancan yana kinta dan an soke shi bayan ya ci zabe wancan yana kinta dan saboda yayi laifi an daure shi wancan yana dukkan kuma kiya gwamnati ne amma kowa manufarsa daban kai ne kadai wanda kake kinta dan tana aiki da constitution ba da qala Allahu qala Rasulullahi ba sauran ba ruwansa da wannan qala ba su fahimci wannan ba a yau inda kuna cikin zanga-zanga sai a kira su sai a baki mukami ya dinga zanga-zanga kenan har abada nawa ne yan kwamitin da suka fito a nan kasar a ABU zare da ina ne Eh, wancan mutumin da ya wuce baya wanda kuke ce masa dauna duk ya juya da hankalin duk wanda ya kaza sai a bude masa sayar ma'aikata sai a sake a kai sai a bude akawun sai a zuba kuɗi je sai suka yi ne to yanzu na abokan tafiya ne to dan uwa ka je da bayani mutane ga ɗan sanda ga sojoji gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ba wanda ya komai yanzu da ake zanga-zanga muka tashi za mu yi ta kin gwamnati yanzu an zama mobile politics sun kashe mu amma ga shi sati biyu ana kashe jama'a yadda ka san kiyaye ake kashewa a fada a BBC a fada a Voice of America a fada a ina ne a fada a ina ne kowane ne wai su mutanen ba ta take ma yanzu abin da zai ba su mamaki ka saurari gidan rediyon BBC ko amina duk wanda ake hira da su tun da suka yi gudun hijira ko jihar Benue ko suka shiga Kamaru ko suka zo Abuja duk wanda ake hira da su abin da suke cewa gwamnatin jihar ko tarayya sun ki taimaka masu hijira ba magana wani ba faɗa nake ba wanda fadan ya koro su ya zai a taimaka musu su ci abin su zauna su yake magana ba da ruwan kowa da su to wani irin gwamnati ce nan kamar suna mallakar dabbobi saboda haka ba wani maganar cewa ba mu da abinci a nan kasar ba wani maganar ba mu da abinci ko min sinadarin tattalin arzikin kasa mana da shi a nan kasar amma ba mu da shugabanci ko ba mutane ba jama'a amma da wata kasa take da abin da muke da ita ai da yanzu ba cikin wayo kasashe masu tasowa muna cikin kasashe na sama sama can muna cikin ajin masu nauyi saboda bakin samari ana da su karfi ga sunan gurin ba su da aikin yi sai da dare su rinka ban bera bera ba kasu wanda ne da masarkin noma yana zama yana ban bera dan ba da ciwon kansa kuma gwamnati ba ta yi masa wani tanadi ba yadda za a gyara kwakwalwarsa yadda za a saitin kwakwalwarsa yadda za a sa ya mori kansa ya mori jama'a duk babu wannan a cikin tsarin gwamnatocin mu ko na jiha ko na tarayya ko na karamar hukuma ba wannan tsari kasar noma da muke da ita nan kasar ta isa ta samu noma duk abin da za mu ci in noman rani ne akwai inda za a yi shi in noman damana ne akwai inda za a yi shi dabbobi nama wadataccen nama da muke da shi a nan kasar shanun da ke kasar mambila shanun da ke kasar kaza shanun da ke kasa da duk gasar gurin da yawa duk irin nau'ikan kasa da aka rarraba wa duniya kamar an zo an tattara a Najeriya idan kana son kurmi tsaba inda ba abin da za a samu sai kwakwa sai ayaba ga baga gurin akwai shi kurmi tsaba idan ka shigo nan irin sabana sabana din na kuma akwai idan kana son Jesus kuma sahara kuma akwai komai akwai inda shinkafa kawai za a yi akwai inda za a yi gero da dawa da shinkafa inda za a yi gero da dawa da maiwa da wake da gyada akwai inda za a yi auduga kuma duk akwai duk komai akwai kuma kudin da za a yi amfani da su a je a sayo na'urori a waje a zo a sarrafa kuma akwai mutum ɗaya yana da miliyan ɗari mutum ɗaya yana da miliyan ɗari biyu mutum ɗaya yana da biliyan shi kaɗai nawa ne mutanen da suke da biliyan biliyan so nawa in kana nazari akan kasar nan yanzu nan gurin kawai idan ka shiga cikin jigawar ka nan gurin kawai da kwanar hukuma ka shiga dutse ka je har wajen ciyawa idan kai nan gaba kuma ka ja kusa da birnin kudu wani wuri ne da Allah ya musa albarka na dan dabino irin dabinin da in wani mai masana'anta in wani mai kuɗi zai je kashe miliyan ashirin ko miliyan talatin ya dan kafa wata 'yar masana'anta na farko mutanen kawai za su samu aikin yi an huta da yan kwanta kwanta da daddare na biyu dabinan nan za a tsaftace shi a sa shi cikin roba ko a sa shi a cikin gwangwani a rinka ma fitar da shi waje a tsaftace shi yadda ake kawo mana dabinan mai dina mana shi za a yi wa dabinan da ke nan mai kyau sannan wurin kuma yana da zuma tatacciya mai kyau a wajen wanda ita ma za a iya sarrafa ta a sa ta cikin gwangwani ko robobi a fitar da ita waje a yi kasuwanci da ita amma yadda kasan dabbobi kawai haka muke a zube kara zube ba a yi amfana da komai lokacin da Ghana ta samu karyan tattalin arzikin kasa me ya rike ta ayaba da wannan plantain din da ake soyawa ana ci da safe ya rike ta Latif Jakan da yi wani bincike kafa wadansu yan kwamiti suka binciko masa arzikin ayaba da muke da shi yace Ghana gashi ayaba ce ta rike ta lokacin da ta kare aka rinka fitar da ayaban a waje ana a waje sayarwa da sayarwar cikin gida gaba ɗaya ayabar gana bata kai ta jiha guda ɗaya ba jihar Rivers haifar da ake daidai da ita gara ba ta jiha guda ɗaya ba Najeriya da plantain ɗin da ayabar idan suka ba a amfana da kashi goma cikin ɗari na abin da yake fitowa haka za ta faɗo ta nuna ta zama shaki ta faɗo ta nuna ta lalace ta faɗo ta nuna ta lalace duk shekara gwamnati ba ta da wani tsarin na yan kasuwa su fitar da wannan ko doya yanzu a fitar da ita waje za su samu kuɗi a nan gaba ko dankalin turawa amma a yi masa tsari yadda ka san ma mutane kawai su sun zaɓi mutuwa ne a nan ƙasar ɗan Najeriya kawai ya zaɓi ne a mutu wato ba ma a san gyaran duk wanda zai gyaran wato shi kul da kanka sai mun gaba yanka kama ba sai sun gaba yanka yanzu wallahi da za a kawo ne ce zai gyara ya sun za a rinka yi in zai gyara da fuskar kasuwanci yan kasuwa sai sun yanka sa da rai sun binne sai sun binne sa da rai dan bala'i ba za a yi gyaran ba haka za a mutu Yau kuma duk ana haka wajen zuwa cewa a Abuja a karanta Qur'ani so miliyan da dubu ɗari shida miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wallahi su sauke Qur'ani so biliyan Allah ba zai saurare su wallahi billahi so biliyan ne bid'a ba ka fada ma sauke Qur'ani waye ce kaga wannan jahilci ne ma waye ce dan za ai wata bukata ta sami ka sai ka sauke Qur'ani za a biya baka karanta kul wallahu kadai wani yake ya lalle da shi kadai to sai me kuma ko da kana 32 kaga wannan sun walakanta Qur'ani dan malamin da ya ta mutuncin Qur'ani wallahi ya cikin sauna da yashin lahi 80 kalila wala da mutanen wofi ne suna cikin tsaro na hajji lahi tamanin kalila ke mutane ba su son gyara ne amma wai sai a zo na cewa wai su kasar abin nan kaza kaza kaza Saudiya mai take da shi idan an kwadin zaza da cikin mu yanzu ka tsammanin ka ko wata kasa za a yi mata sata da ake wa Najeriya yanzu to akwai sauran kasar yanzu a duniya ta duwa ku tun da aka tun daga jamhuriya ta biyu aka fara sata ta fitar hankali da kan dai lokacin sai ko ga wani an yi yar kadan saboda kai bai waye ba ba fara sata ba amma tun da aka yi zabe na 1978 aka 1979 ne aka fara sata a kasar nan har yau muna cikin 1998 shekara nawa kenan shekara goma sha tara sata kawai ake kuma kuɗin bai kare ba wace kasa ce a duniya zaka hada mata feraye irin wannan ba su karya ta ba wallahi dole ta kare sata fa kawai ake yi lokal gamman gwamnatin jiha gwamnatin tarayya kowa daidai tashi yanzu maganar lokal gamman ba an daina maganar ko da gina kwalbati ɗaya ko biyu ko ba magana ce ta abin nan ba rabonmu ya zo to a zo a yi rabon kawai shine magana sata tsaba fa kawai ake gwamnatin jiha haka ba abin da ake gyarawa sai dai a cinye wai aka ce za a ware waɗansu katafiloli za a yi gyara a gwamnatin jiha za a yi gyara katafiloli ga noma ya kusa zuwa katafila goma sha biyu idan aka tashi gyaran su ana bukatan naira miliyan eh, katafila a abin nan kai guda ashirin ana bukatan naira miliyan goma za a gyara su to da aka zo wajen naira miliyan goma a zo gaban director general to shi ne za a kara masa to a sa masa kaza cikin miliyan goma a je gaban waye za a sa masa a kara kaza a je gaban kaza a je gaban kaza har a je can na sama wanda shi zai sa jan biro tun da sauran duk da bulu biro cikin ko shi zai sa jan biro ya sai idan aka je kafin a je can gurin ya zama naira miliyan 120 naira miliyan 120 da abinda an yi cuwa-cuwa a miliyan goma din fa amma duk wannan da sauransu sai aka kara naira miliyan ɗari da ashirin kaga miliyan ɗari da hauka kai wata za a ɗauke ta a banza a wofi ɗari da goma a ɗauke ta a banza a wofi kuma duk mutane sai da wannan yanzu inda tijan kano da malaman kano da sarakunan kano da almajiran kano da yan kasuwar kano za su abin nan yanzu za a kawo gwamna ya musu sata nan ba a kawo gwamna ba motar sai an tura lokacin da aka bashi gwamna motar sai an tura fa amma na kawo shi mai aka fara kafin a ce kwago ya samarwa garin ruwan sha ba mu da ruwan sha a Kano ya ji gina kasa ta masa wuta a sa ba mu da shi a Kano ya ya kaza ya kaza kuma aka tsara malaman Kano kuma da sarakunan Kano kuma da masu kudin Kano kuma suka tafi can suka bude wannan asibiti wanda aka gina da kudin Kano to wannan kuma ta ai ai abin sai dai du'a'i a ji a karanta qur'ani a yi qiyamul layli a yi tahajjud a yi dalailu <laughs> a Allah ma Alimu ne kawai Allah Alimu ne sosai da sosai to yadda fara yawan rike na kowa sai ta sai da yi du'a'i kawai da du'a'i sai mun gasu haka din sai waɗansu sun mutu dole wallahi ba dai mutuwa ta ke jin tsoro ba wallahi ta mutu wallahi ba ko ba sai insha Allah ba wani sai insha Allah ba wani insha Allah ko ba sai insha Allah mutuwa da sai ya mutu Allah shi kyauta. Assalamu alaikum.